وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون ku ci daga abin da Allah yake koro muku na arzikinsa na halal mai daɗi ba abin da yake haramun ba kamar na ƙwace da abu mai muni ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana Allah shi ne wanda kuka yi imani da shi kuma imaninku yana wajabta muku ku ji tsoronsa